alaikum warahmatullahi wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan a wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech yau na zo muku ne da wani abu nan na wayarwa da mutane kai akan dalilin da yasa zaka ga ake sacewa mutane Facebook a baya na faɗi hanyoyi da yasa ake sacewa mutane Facebook na faɗi hanyoyin gyara wayannan a matsalolin sace wa mutum facebook idan kai wannan hanyoyin da na koyar ba za a sace maka ba amma ka taba tsayawa ka tambayi kanka me yasa wai zaka ga mutanen nan idan kana amfani da facebook ka sai su sace shi to akwai wani abu da facebook suke da shi idan yanzu misali masu sace account nan na facebook idan suka sace maka zaka ga yawanci suna sace account ne wanda ya shekara ɗaya wani ma shekara goma wani shekara shida wani bakwai takwas haka dai shekaru da yawa amma me sai ka ga kan cewa sun zo kawai sun sace maka shi abin da yasa suke sace account tsoho wanda ya dade yana aiki shine idan suka tashi akwai hanyoyi da suke amfani da su na damfaran mutane to idan yanzu ka ɗauki account din mutum sabon account na facebook kace za yi wannan abun ko kuma kace za ka ƙirƙiri sabon account ka yi wannan hanya ta damfara baya iya isar da wannan saƙon a gurin wayannan mutanen da suke sata saboda me sabon facebook kana bude shi kace zaka yi wani abu daban-daban haka facebook suna gani ka fara yin irin wa'annan abubuwa kawai za su rufe maka account din nan ko kuma misali kana da account ɗinka ka kirkiri sabon account yanzu facebook su ga ka canja masa suna kawai sai kaga sun rufe shi to amma me su wa'annan masu satar account din hackers din nan suna amfani da tsofaffin account ne saboda tsohon account na facebook idan ma an sace shi idan aka canja masa suna zaka ga facebook ba sa rufe shi saboda me suna ganin kai a matsayin ka na wanda ka daɗe kana amfani da facebook ka san dokoki da sauransu zai zama na kana sane kake canja wannan sunan amma sabon account yanzu ko buɗe account ne yanzu ko na sa mahdi ado ibrahim to ina zaune kawai zan iya gani an rufe min shi ko da a ce ma ba wani abu ne ba to shi sa mutanen nan zaka ko da yaushe target ɗinsu shine su sami mai tsohon account na facebook su sace masa wani zai iya yin tunani ya ce to a maimakon ka je ka sace wa mutum account ɗinsa na facebook me yasa ba za ka kirkiri sabo ba to wannan matsalar ta rufewa idan ka kirkiri sabo shi yake sawa su rufe su kuma wayannan masu damfarar mutanen sun fi so su samu tsoho na mutane wanda ko da sun tashi yin damfarar dama da akwai mutane a cikin sa sannan kuma tsoho ne shi kansa kamfanin facebook ba zai rufe maka ba to shine wannan abin da yake sawa zaka ga ana sacewa mutane tsofaffin account na facebook zaka ga ba sa kirkirar sabon account saboda mai dokokin da suke kan sabon account na facebook ba ɗaya suke da dokokin da suke kan ah, tsohon account ba tsohon account ya fi yiwuwar a damfari mutane da shi a yi duk wani abu da ake so na rashin gaskiya an fi yi da tsoho don akwai wanda za ka gama suna siyan account in facebook su ce suna so za su siya don mai don su yi damfara da sauransu amma me zaka ga ba sa taba sababbin account to wannan dalilin shi yasa ka ga suna sace wa mutane account na facebook to a baya na koyar da mutane hanyoyi da yawa da ake ya kare account ɗinka na facebook saboda masu sata akwai irin kamar irin su two factor authentication idan password ɗinka ya yi sauƙi ka canja shi da sauransu to duk mutumin da ya ji wannan abin da ya san kan cewa ga dalilin da yake sawa ake sace account in facebook amma suna sacewa ne saboda mai manufar tsohon account an fi iya yin hanyoyi na cuta da shi a kan sabo idan ma sun kirkiri sabo suna fara yin wannan abin facebook za su zo za su rufe to wannan shine dalilin da yasa zaka ga an ɗauke wa mutum tsohon account ɗinsa na facebook to jama'a da fatan kun ji daɗa abin da na sanar da ku idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar ta da Allah ina roƙon alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki nagode